'yan ƙasa da hukuma. Sai an manta da su zalunci, an zauna an kashe jahilci, an tumɓuke tushen lalaci, roƙo da bara da tumasanci, na rashin aiki da yawan barci, to sai kaga an more. Masu saurari Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Maganan gaskiya gwamnatin Nijar ta rike mu sosai. Daga baya kungiyoyi suka daina ba mu tallafi yunwa ya shiga. Yara suka dinga rashin lafiya. Sai sa muka yanke hukunci mu zo Maiduguri. Ina tafiya kasuwa na in samu kuɗi na surfe. In babu kuma in zan kwana da yunwa. Ina cikin damuwa. Mun zo daga Difa rashin abinci ne ya kawo mu. Mun zo nan mun bar 'yan uwanmu da dama. Fatan mu mu gwamnati ta ba tallafi. Wasu daga cikin 'yan gudun hijira da suka baro difa ta jamhuriyar Nijar zuwa birnin Maiduguri kenan. Tun bayan matakin hukumomin kasar na dakatar da ayyukan kungiyoyin tallafi a kasar ta jamhuriyar Nijar. A dakace mu. akwai wasu 'yan yunwa da suke karɓo kurɗi da yawa rikici duka suke jawowa kuma tashi hana su da gaggawa. afirka mutum ne yantacce hanshaƙi kuma ingantacce mai ƙarfi ga shi amintacce da basira ilmi da fari da baki ne ko na mace madalla masu ware har yanzu muna kan batun nan na 'yan gudun hijira a sansanoninsu daban-daban a garin difa na jamhuriyar Nijar. fiye da shekaru goma kenan birnin na difa ke daukar bakuncin dubban 'yan gudun hijira da mayakan boko haram suka tarwatsa kuma galibinsu 'yan jihar borno a najeriya sai dai matakin baya-bayan nan na hukumomin jamhuriyar Nijar na katse aikace-aikacen jin kai da wasu kungiyoyin agaji ke yi ga waɗancan dubban mutane ya ƙara jefa 'yan gudun hijirar cikin mummunan yanayi. inda har ma wasu daga cikinsu suke kira ko suka yi kira ga gwamnatin najeriya da ta jihar borno su taimaka su dawo da su gida kuma a ba su tsaro a gidaje da gonakinsu domin su ci gaba da rayuwarsu ta kiwo da noma da kuma kamun kifi kamar yadda kuka ji a shirinmu na makon jiya muna fatan gwamnati ya mai da mu garuruwa kuma a bamu tsaro iya tsaro sai mu yan gudu hijira da gwamnati zai bamu tsaro mu koma mu je mu yi noma da ciwo da kama kifi da gwamnati ta yi mana daidai muna kira wa gwamnatoci na kasashen zage tafkin chadi su haɗa kai dan Allah dan annabi su gyara mana yankunan mu domin al'umma su koma guraren da suka fito kowa ya samu sa'ida to ga alama yanayin matsin rayuwa da ya tsaurara ga 'yan gudun hijirar a can difa ta jamhuriyar Nijar din ya sanya wasu daga cikin su sun fara dawowa borno tun ma kafin mahukuntan jihar su ba su tabbacin tsaro a ƙauyuka da gonakinsu kamar yadda suka nema a baya. Assalamu alaikum suna na Ahmed shekarar mu biyar a Nijar. Ana ba mu tallafi da yanzu kuma ba a wa mu. Sai yasa muka zo Maiduguri. Mun zo Maiduguri ma yanzu ba tallafi. Lokacin da kuna Nijar din kamar su me da me ake baku? Ana ba mu shinkafa, spaghetti, man girki da gawayi. To daga baya an zo an daina baku me ya faru? An gaya muku ne dalili? A'a maganan gaskiya gwamnatin Nijar ta rike mu sosai. Daga baya kungiyoyi suka daina ba mu tallafi yunwa ya shiga. Yara suka dinga rashin lafiya. Sai sa muka yanke hukunci mu zo Maiduguri. Daga Nijar zuwa mu Maiduguri ma mun sha wahala sosai. Sai da muka samu bashi da dan taimako da karo karo. Akwai kayayyaki kamar sange bargo duk mun siyar. Yanzu haka muna gida ta mu gwamnati ta waiwaye mu yan uwanmu duk suna can ba halin zuwa yanzu aka fili aka ba mu mun dan yi rumfa muna zama fatan mu ne gwamnati muna roƙo ta ba mu tallafi salamu alaikum ni hijira ne amma kuma Allah ya gawo ni tunda na zo ba abin da na samu ina son tallafi yanzu yaran da suke rike da ni alhamdulillah ba na sa na tallafi ina tafiya kasuwa na in samu kuɗi na surfe in ba kuma in zan kwana da yunwa ina cikin damuwa sunana musa mun zo daga difa rashin abinci ne kawo mu mun zo nan mun bar yan uwanmu da dama fatan mu gwamnati ta ba mu tallafi akan daina zuwa ne a daidai lokacin da wasu daga cikin kungiyoyi da gidauniyoyin ba da tallafi na cikin gida ke bayyana su ta faɗaɗa ayyukansu na jin kai ga waɗannan 'yan gudun hijira gabanin ma gwamnatin ta jihar borno ko kuma gwamnatin najeriya ta sama musu makoma ta dindindin Alhaji Adamu Bukar shine shugaban kungiyar Adams Foundation na cewa. Gidauniyar mu ta Adams Foundation tana ba da tallafi mukan je kam kam muna ba da mu da gudunmuwar mu musamman ma a bangaren wajen ba da yan abinci da yan. Akwai mutanen barno asali a suna nan a Difa a Nijar sun kai akalla shekara goma a suna Difa. To akwai a kungiyoyin NGO to wannan NGO nan sun zo sun rike ba su tallafi a can Niger. To suna cikin wani hali na na damuwa dan akwai a yan hijira a akalla mutum dubu takwas suna can a Nijar din to idan gwamnatin Najeriya ko gwamnatin jihar Borno ta zo da su gida insha Allah gidauniyar mu ba za ta yi kasa a gwiwa ba za mu da tallafin mu masu ba in dai sun zo mu ma za mu sake fada ba bada tallafin mu ga wayannan mutane insha Allah duka da an so shi ya inganta kasa ta tarar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da ƙafarsu su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawon maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage amma shugaban hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar borno alhaji ali abdullahi ya ce gwamnatin borno na ɗaukar matakai dangane da wannan batu ai duk wanda yake nan dai ya san irin rawan da gwamnatin borno ke takawa wajen yan gudun hijira da abin a nijar din ma ai gwamnatin borno yana zuwa ya basu abinci har a cikin nijar a cikin kasar nijar har a kasar nijar gwamnatin borno suna zuwa su basu abinci ba su daya ba su ne ma na ji ya kai su uku su hudu mun kai abinci mun ba wa yan borno suke kan, yawanci mutane abadan ne eh basu abinci ne sheshe ana ba su shinkafa ana ba su masara ana ba su mai ana ba su taburma ana ba su katifa ana ba su burgo duk kayan atamfa duk nan dai ana ba su wannan abu eh, zuwa yanzu ba ku da wani masaniya akan ko akwai yiwuwan dawowa da su zuwa gida na Borno ai su mutanen Borno suke can yawanci mutanen Malam Fatori ne eh, kuma gwamnatin Borno yana kan kokari shi yanzu an gina gidaje a wajen yanzu haka da muke magana gwamnatin Borno ya cire kuɗi ana gyara hanya tsakanin Oso da da Malam Fatori ana kan yanzu haka gwamnatin Borno ya cire kuɗi ana gyaran gada a wurin saboda a samu ana isan su yadda ya kamata Tun koma ai ka san abin da yasa suka tashi masu ƙara koma din ambaliya da aka samu wajen ba aka ba gwamnatin Borno ta mayar da su ta gina musu temporary shelters kuma ana gyara gidajen su karin da ya wuce nan an samu ambaliya yadda ya kamata shine abin da yasa gwamnatin su ƙara koma cikin Nijar a Boso da sauran garin kuturu da suwaiwa insha Allah gwamnatin Borno bai ta da niyya ta bar kowa yanzu haka mun dawo da yan Borno suke cadi dubu bakwai da ɗari takwas da wani abu mun dawo da su kuma duk an maida su kasan kuka kuma kowa an bashi abin da zai rike kanshi da kuɗi naira dubu ɗari biyu. Masu ware ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Ibrahim Mustapha Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar neman samu sai za a ido a wajen damu. Me ya ce ni tabidar ilimi shi ne manufar mulkin kanmu.